Bamo ɗan jari gari da ke tazarar kilomita talatin da birnin Maraɗi shine inda tawagar ta yada zangonta na farko Amina muhammed ta ziyarci rumfunan baza koli guda uku rumfa inda aka baza kodin kayan abinci da na tsarin abubuwan tanadin tsafta da gyaran muhalli da wata rumfa bisa lamuran bada ilimi sai kuma rumfar ƙarshe mai alaka da maganar kare ƙananan yara akan tsarin zaman al'umma wuri guda an girka wani Ilimi kwamiti a cewar mai jagorancin sa ido isa suleiman madugu wannan kwamiti ya gudanar da ayyuka masu mahimmanci kwamiti ya ɗauki ɗawainiyar maido yara makaranta akwai 'yan matan da suka tsira daga al'amarin aurar da yara akwai yaran da suka koma makaranta mun fido wasu yara daga ire-iren ayyuka masu wahala kamar aiki cikin ramu bugun birgi dakon laka ɗaukar icce ko ruwa yada zango na biyu ya kai tawagar mataimakiyar babban sakatarin majalisar ɗinkin duniya duniya a garin Danja a can ma ta ziyarci rumfunan baza koli inda aka ba ta cikakkun labaru bisa tsarin fifita cin gishin kai da shugabancin mace a karkara. Aisha Haruna wadda ta ci moriyar wannan tsari ta yi furci kamar haka. Chevrus ne muke kai jajjayen awa an ba mu. Mun tai Senegal mun tai Cote d'Ivoire. Gaskiya mun samu alheri da dama. Abin jika takwas goma ta tai ka sai da shi hamsin talatin da biyar. Ka sai abinci ka taimaka ma mai gida. Ka taimaka ma yaro wajen karatunsu. ka sai musu abin hawa zuwa karatu. Har mun sai ordinatar na mu wanda ke shama. Kenan mun karu. game da fa'idar abin da ta gani amina mohammed ta ce ta gamsu da zubin kudaden da aka yi wanda kuma suka shuka amfano na gari mun ga yara an fidda su gidaje an kai su makaranta wanda suka tafi makaranta kuma suka samu sana'a haɗe da wannan suna aiki suna samun abin da ke taimake su bai isa ba dan yaran suna da yawa mun kuma ga manomi su ma sun samu abin da ya taimake su za mu karasa zuwa naime akwai abin da gwamnati da kanta za ta yi sannan kuma akwai abin da za a iya a majalisar ɗinkin duniya inda nike sai mu kai kukan wurin su kuma su tallafawa. Sai dai mataimakiyar babbar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta yi tir da yanda auren gaugawa na ƙananan yara 'yan mata ke kamari lamarin da ke kawo cikas ga ci gaban da aka sama gaba.